Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 14 ga watan Oktoban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku shirinmu na wannan daren. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar masu fama da nakasa a jihar Taraba sun yi maci zuwa gidan gwamnatin jihar don gabatar da kokensu a kan rashin aikin yi. za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawan arewa sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai kun gaba shan labaran duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mutane akalla ashirin da biyar ne aka halaka wasu akalla hamsin kuma suka jikkata bayan fashewar nakiyoyi da aka nasa cikin wata motar dakon kaya kusa da wata mahaɗar hanyoyi a birnin Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia kamar yadda jami'an kasar da shaidun gani da ido suka yi bayani. Fashewar da ta auku kusa da mahaɗar da ake kira zobe inda ake yawan zirga-zirga sai ta yi harin ƙunar bakin wake ne kamar yadda wani jami'in 'yan sanda ga muryar Amurka. Shaidun gani da ido suka ce fashewar ta auku ne lokacin da aka samu tsaiko na zirga-zirga. Wani wakilin muryar Amurka inda fashewar ta auku ya ƙida ƙalla gawarwaki 25 lokacin da motocin ɗaukar marasa lafiya ke ɗaukar su daga inda aka kai ko kuma inda aka samu wannan fashewa. Wani jirgin sama na dakon kaya ya yi haɗari a ƙasar Ivory Coast kuma akalla ƙasar Moldova hudu ne suka halaka a yau Asabar lokacin da jirgin ya yi haɗari cikin teku dab da gabar ruwan ƙasar kamar yadda ministan tsaron ƙasar ya yi bayani. Minista Siddiq Diakite ya gaya manema labarai cewa wasu mutane shida cikin jirgin sun ji rauni cikin su har da 'yan ƙasar Faransa hudu. Majiyoyin tsaro daban-daban sun ce mutanen jami'an sojin ƙasar Faransa ne cikin jirgin waɗanda suka ji raunin. Wata majiyar sojojin Faransa ta ga kamfanin dillancin labarai na AFP cewa rundunar sojojin Faransa ta yi shatar jirgin ne domin yakin ta'addanci a yankin Sahel. Jirgin wanda yake dakon kayan sojojin 'Yan sanda suka ce akwai mutane goma cikinsa wadda ya fantsama cikin teku kusa da babbar tashar jirgin sama da ke birnin abijan yayin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa Iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da farisan kan shirin nukiliyar ta. Mr. ya kuma za sabon takunkumi kan rundunar juyin juya hali na Iran dangane da harkar ta'addanci. rahotanni suka ce kama kafa da ƙawayen amurka da ma wasu manya cikin gwamnatin ta trump suka yi shi ya sa shugaban bai yi fatali da yarjejeniyar ba baki ɗaya da yake magana kan wannan mataki tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kakkausar lafazi ya soki matakin ya ce wannan shawara ta ganganci ne inda aka fi ba da ƙarfi kan izza da aƙida maimakon hujja ko shaida da ke bayyane haka da mr kerry ya ce hakan ya gurgunta ƙarfin amurka ya mai da ita saniyar ware cikin ƙawayenta kuma ya tsananta hanyoyin warware rikicin da ake yi da koriya ta arewa kan shirin nukiliyar ta ya kuma ƙara tura amurka dab da shiga yaƙi shi ma da yake magana jiya juma'a shugaban iran ya ce yarjejeniyar da iran ta sanya hannu a kai da kasashen duniya shida a shekara ta 2015 ba za a iya warware shi ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc A Myanmar jami'an sojojin ƙasa na ƙasar sun ce sun fara bincike kan take-taken dakarun ƙasar a jihar Rakhine inda ake zargin sojojin da aikata munanan cin zarafi kan tsiraru musulmi na ƙabilar Rohingya. Dubbai sun yi gudun hijira zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh tun a ƙarshen watan Agusta. Abin da ba sani ba shine lokacin da sojojin za su bayyana sakamakon wannan bincike. za mu saki rahoton a hukumance idan muka samu cikakken bayani kamar yadda wata sanarwar sojojin ta harkokin kamar yadda sanarwar sojojin ta yi bayani. Da ƙarshe sakataren tsaron Amurka John Mattis yana kira ga sojojin Iraki da mayakan Kurdawa da suka ja daga a bayan garin Kirkuk mai arzikin mai da cewa su kai zuciya nesa yayin da jaman Kurdawa suke ci gaba da kashe dakarun Iraki suna shirin kai musu farmaki. jiya juma'a sakatare matis yake cewa ƙara ɗamarar da sassan duka biyu suke yi ya sa amurka tana mai da hankali a kan rikicin yana gargaɗin ƙawayen amurka dukansu biyu cewa yanzu ba lokaci bane da za su kau da hankalinsu daga babban fada da ake yi ko kuma babban fada da ke gabansu wato yaƙi da ƙungiyar isis labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tumadalla mutane da ke fama da dakasa a jihar Taraba a Najeriya sun yi zanga-zanga zuwa gidan gwamnatin jihar don gabatar da kokensu ga gwamna akan rashin ayyukan yi da kuma wariya da ake nuna musu wurin ɗaukar su aiki. Wakilinmu a jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz ya halarci zanga-zangar tasu kuma ya aiko mana da rahoto a kai. ga gwamna in Allah wasu nakasassu kenan ma a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya yayin wata zanga-zangar lumana suka gudanar a jalin fadar jihar domin nuna kyama ga barace-baracen da wasu suke yi da kuma shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatin jihar na nuna musu a yanzu waɗannan nakasassun da suka hada kutare kura mai gura goma kafi da ma bebaye sun kokara da birnin jihar ne dauke da kwalaye suna neman ne a share musu hawaye sunana rifkatu mun zo yau mu yi zanga-zanga ne mu kwashi 'yancinmu daga wurin gwamnati a ba mu abun yi mun gama makaranta muna da yaya muna da ilimi muna da kwalayenmu ba mu da abun yi ba abun da za mu yi kullum sai yawon bara coci muke zuwa don mu nemi abinci coci ma sun gaji da mu michael garba mun yi kuka mun yi kuka ba su ji mu ba shi yasa yau nan na fito da taburma mana gaba gida ba komawa gida zan kwana nan zan mu kwana nan yau sai mun gan gwamna ya fito da da kanshi ya saurare mu kuma bukatar mu ya biya wasu rana privilege wanda ya shafe mu wanda kuma gwamnati taraba state eh, ta wannan right namu a matsayinmu na wayanda Allah dora larura mun fito ne domin mu yi motsi a ji mu don mu san wani hanya ta ya za a bi a cimma ruwa domin samun nasarar wannan harkokin to sai dai kuma yayin da ma suka iso kofar gidan gwamnati waɗannan nakasassu su ma samu turjani daga zaratan jami'an tsaro da ke gadin gidan wanda ko suka hana su shiga batun da koyo tunzura na kasassun ko da yake da jibin goshi kwamishinar harkokin mata malama louis emmanuel wanda ta wakilci gwamnan jihar Dare disan ishaku ta shiga tsakani International Affairs da take muku magana. In ma akwai wani damuwa kun wuce a ce sai kun zo kun zauna a nan. Na tuna ko waɗansu mataye guraguro su biyu Hadiza da wacece sun biyo ni wajen ofis. Ni haka na rubuta na ce sa sunan su a ɗauke su aiki. Ya ba su gaya muku ba. su biyu kawai su biyu mata ba matsu mana amma na son tabbatar muku da cewa wannan gwamnatin tana nan da muryanta tallafe ku duk duk wani abin da kuke nema gwamnatin nan da ta baku kun gane ko amma ku yi hakuri hakuri muke muku amma ban da yaudara ba yaudara ne na ga muku ba yaudara na gode na gode ku tafi ya yaudare mu sakataren gwamnati ya yaudare mu head of service ya yaudare mu commissioner ya yaudare mu bayan ko da wakilar gwamnati ta yi jawabinta shi ma sakataren kungiyar nakasassun jihar ali muhammad dados wanda ke cikin jagororin nakasassu a jihar ya koyi jawabinsa nema da cewa menene ya sa gwamnatocin waɗansu jihohi kan suna ɗaukan ƙasassu aiki a taraba state ba ba da aiki ga tsoffinmu ne. ka duba ka duba ana ba da aikin gwamnati ana, ah. ana, ana ba da empowerment ana ɗaukan mata ana ɗaukan 'yan makaranta ana ɗaukan matasa kamar yadda alƙaluma ma ke nunawa najeriya dai ƙasa ce da ke da nakasassu da dama da ke bara ko da yake kawo yanzu matsalar bara ba wai kai ga nakasassu ta tsaya ba a ko har da masu lafiya da ke da mutuwar zuciya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya ni bai damu na banda sun maka daidai to madalla a gaida ibrahim abdulaziz waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga shirinmu na gaba. tsintsiya tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya je aiki Najeriya inda ya samu damar tattaunawa da wasu shugabannin al'umma a kan begen wasu 'yan kabilar Igbo na ganin an kafa ƙasar Biafra da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka mayar. inda suka bakaci 'yan kabilar ibo waɗanda suke zaune a arewa da su tattara inasu inasu su koma yankinsu. Waɗannan batutuwan dai sun tado cece kuce kamar yadda kuka sani. A saboda haka bari in koma gefe guda. Sabu bismillah. Daga hannun dama na tare da yarima shatima ko? Shatima. Yarima shatima amin aikin gafara sai kuma Aziz Olasun Bosaka. daga hannun haguna kuma sai steve ah, steve ken ta ko eh kore kuma to malamai barkan ku da zuwa cikin shirye-shiryen mu masha Allah gode makon da ya gabata Najeriya ta shiga wacin wani yanayi mai na zaman dardar ainu a aka juma ba a ga irin wannan ba maganan tashi tashin hankula da kuma neman ɗaukar fansa na abubuwa da ake gani suke tasowa daga gabashin najeriya ma'ana rikicin ƙungiyar ipoc musamman a ƙungiyar da aka sani da ƙoƙarin neman ɓallewa daga najeriya ƙarƙashin jagorancin shugabancinta a namdi kanu to al'amari dai kusan za a ce ya lafa to wannan shine maudu'in abin da za mu tattauna yau da malaman da muke tare da su a cikin wannan zaure da farko bari mu ji ra'ayin steve kemanyata dangane da matakin da gwamnonin wato kudu maso gabashin najeriya suka ɗauka wato yankin ƙasar ibo dangane da wannan ƙungiya kuma kowanne mataki da suka ɗauka ya taimaka wajen kawo zaman lafiya na ɗan ƙaramin lokaci. aka ita matakin da gwamnani suka ɗauka kan wannan lamari na yanzu za a bi ta na gaskiya duk wadda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai saboda a ka na gwamna ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka yi magana ba to duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya pop bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta sun haramta ta ya eh, haramta ta eh. Eh, an samu zaman lafiya sosai to wannan kana gani zai kawo zaman lafiya na dindindin ko kuma dai ba za a rasa kudda yake ba doka wannan mataki amma ba za a rasa dan jita jita jita jita amma ko da wannan ma ina gan daga karshe abubuwa za su magance abin lamarin da muka gan eh, eh, eh, a yankinmu yarima shitima a bangaren arewa ya kuke kallon wannan al'amari me kuke gani dangane da wannan al'amari kuma ta yaya za a shawo kan wannan al'amari a samu zaman lafiya eto eh kusan in ce ina da masaniya sosai akan wannan al'amari tun da na samu kai na cikin rigiman baja-baja hmm. na farko ina ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya da suka ba inyamurai kudurin su tashi daga nan zuwa watan goma hmm. kusan ne chairman na wannan northern coalition group ka san wani lokacin abubuwa ke kawo abubuwa kuma wani abun ke jan wani abu ah, na farko za mu ce eh, ba a fahimce inda muka sa kai ba na farko kenan mm. eh, na biyu su kuma ba na bai samu kai abin da muka ba sai illa mun san cewa mu mutane ne wanda muna da juriya muna da haƙuri kuma muna son mutane ba ma da da inda mutane suka zo musamman arewacin najeriya duk wanda ya san tarihin arewa san haka take kuma shi wannan gwagwarmaya na neman 'yancin ƙasa na biafra ba sabon abu ne a wurin ba a kusan mu gogaggu ne kuma mun san me ake nufi da haka kuma mu mun san cewa eh haƙi ne dama ne na mutum ko ko kungiya ko ko al'umma su ce suna buƙatar su bar ƙasa su samu 'yancin kansu mun san wannan dama ne wanda majalisar ɗinkin koli ta yi tanadi a kai wanda kuma ita kanta gwamnatin najeriya tana da masaniya a kai cewa sun je sun sa hannu akan duk ƙungiya ko al'umma suka je da su tafi kamar yadda faru ga waɗansu ƙasashe sudan yugoslavia wurare da yawa ya faru in fact lately a nan britain ya faru so ba wani sabon abu bane to amma kusan in ce shi dinan bikanin kusan ce yaro na cikin wannan gwagwarmaya saboda irin mu kamar mu da muka shawo a tun shekara goma sha takwas a gwagwarmaya tun lokacin mulkin soja mun san gwagwarmaya da muka yi na neman mu samu demokradiyya musan yakin da muka yi kusan in ce mai gidan shi eh, mai gidan shi Nnamdi Kano Rafu Azurke ni na san shi a lokacin struggle ne a takaice na san Rafu nan da shekara goma sha shida ko sha bakwai da ya wuce so in ina da wanda zan yi magana zan yi magana da Rafu saboda na san inda muka fito kuma muna da fahimtar juna sosai na san yadda yake abunsa dan in yi demonstrate a matsayina na shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum na kasa na kai shekara kamar biyar yanzu ina zuwa Owerri ina zuwa taron na Masop ban taba ganin masu sun bude baki sun zage yan arewa ban taba ganin masu sun ci mana mutunci ba ban taba ganin sun juya fuska sun ce su da arewa suke adawa ba ko ko saddauna kai ko ko shehu dan fodiyo ya ci kazar kazar sa. to sai muka ga wulakancin ya yawa ya wuce ma adawa da gwamnati ya dawo kuma arewa gaba daya ta ake hadawa ake musu kudin goro a zage mace mu dabbobi ne zagi iri iri inda haka rafuwa zurke yake da wata ila da ban kullu dangantaka da abubantaka da mutunci tsakanin wa ba laifi bane in suka ce suna neman yancin su a su ba laifi bane in gwamnati ta ga ya cancanta tunda muna da hannu a majalisar ne koli mun yadda kan cewa suna da damar su nema in an ga ya dace a yi in ra'ayi ne na gaba ɗayan yamurai ana iya yin taro na raba gardama shine a turanci ake kira referendum ko sai gwamnati ta yi wannan kun na tsarin dokar na Najeriya sai a dan gyara shi saboda bai fito a cikin dokar na Najeriya ba amma ya kamata a yi shi akan gaskiya ina zuwa eh. sai a bude sai su samu su yi in yamurai gaba ɗaya suke suna son ƙasan kansu ba gwamnati bayan da za ta yi ce in kuma ba ta yi ba sai a haɗa da wanda suke nan biyafra da inyamurai wanda suke son zama najeriya sai a musu tare da magana dama kaga na sha in ki magana nan ba tare da an kashe kowa ba ya fara britain ba kashe ko kuda ba kashe ba to dan me yaran nan zai mana furce ce yana son yaƙi to sakamakon haka muka ga ba za mu iya hakuri ba in iya musu hakuri shekara hamsin da ba za mu iya ba shine ya samu muka haɗa wannan kungiya na gamayya wanda ake kiranta northern coalition group hmm. ni ne chairman dinta eh, muka yi wannan bayani a kaduna yawa muka ba da wa'adi aka kai da aka kai kuma daga baya muka janye wannan wa'adi muka janye wannan wa'adi to ganin abin da ya faru makon jiya na hare-hare da sauransu hmm. da kuma daukar fansa da aka so a yi a jos hmm. akwai wani mataki da kungiyar ta dauka na shawo kan wannan muka ko muka dauka mataki to saboda daga ranar da abin ya faru eh. muna da labarin abin da ya faru a abba eh. muna da labarin abin da ya faru a taikon muna da labarin abin da ya faru a unibo har aka kashe mana mutane to sai muka fahimci cewa wannan ƙudurin da wannan yaro suka ɗauka neman da hankali ne a guguje muka je kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari eh. ni na ce din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a mai da martani akan abin da ya faru nan shi ne kada wani yan arewa suka ce su ma mu muka hada wannan ma na kano muka ce su sa kayan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda ta ban yamurai ba mazauna arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana akan wannan abu kuma sun yi bayani ba sun ce sun yaba mana wannan aikin mu ne ba mu tsaya akan haka ba muka tabbatar duk jahohi goma sha tara nan mun yi magana da duk wakilan mu akan kar a yadda a taɓa yamur dai saboda ga dukkan alama abin da yaron nake so yana so ya jawo rigima ne wanda a the end of za a rasa rayuka to kaga wannan gudunmuwan da muka bari kenan kuma muna kai har yanzu ba mu kwanta ba abin da ya kawo Abuja ma in line with that ne muna tunanin za mu sake taro wanda ina tunanin na yi magana da ya biafra shekaran jiya daga germany sun neme ni na wing na rafuwa zurki na yi bayani akan inyamurai kristi firgita in allah da ba abin da zai faru saboda yanda ya canza yanda arewa take da ba take haka take yanzu muna da mutane gogaggu masu ilimi a arewa ba irin da ba ne ba abin da zai taba kowa kuma mun tabbata musu da haka kuma ina tunanin nan ba da jima ba mu yi wani taro wanda shi kansa rafuwa zurkin zai zo kuma kafin dai wannan oktoba din hmm. za mu zauna da mu da shi mu gaya mu duniya ga baki ɗaya cewa babu wani jayayya amma wannan bawan Allah ba za mu yarda a bar shi ya tafi haka kawai ba ga abin da ya ma kasan nan da damage ne wannan kasa sai hukunta yi saboda wayansu daga baya su yi koyi da wannan abu abin da ya a kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin sahabu imam aliyu jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimtar juna za a samu ci gaba a huta lafiya To madalla har yau dai kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Yanzu kuma ga shirin jawabai daga dattawan Arewa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogan naku 'yal Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kwamitin majalisar dattawa zai duba dambarwar sikar karamin ministan fetur kaciko da ya zargi shugaban nnpc baro da ba da kwangilolin miliyoyin dala ba bisa ka'ida ba an ga kaciko da baro na gaisawa cikin raha tamkar dai sun sasanta mai sharhi kan fetur injiniya kailani muhammad ya ce bai ga laifin baro ba babban minista shine shugaban kasa kuma shi ne gmd yake kaimawa report din shi duk wani abu kuma da yake son a yi a can villa din ake sa mishi hannu a ba bashi approval ɗaukaka kara ya hana hukumar zaɓe ci gaba da kiranje ga dino mai layi ga kakakin hukumar aliyu bello ba yadda za a yi hukumar zaɓe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta ba da hukunci wannan shine al'amarin da ake ci gwamnatin najeriya ta haramta likitocinta aiki a asibitoci masu zaman kansu daidai lokacin da ake juyayin mutuwar tsohon babban hasan sojan ƙasar najeriya laftanar janar victor malu haka na aka samu rashin tsohon alkalin kotun koli saifullah muntaka kumasi nasura da Bailey kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, sakatare janar na kungiyar Jama'atu Nasir Islam da kuma rabaran Kana Bulus Sabo na Ikkilisiyar Anglican ta Ikarar Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna fatan Allah maɗauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske gaske ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makotakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matuƙar gayar muhimmanci in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai matuƙar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama a hannun gucewa kun amintu gabarin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu gabarin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu damar ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi hakuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata ko al'amura su ci gaba a mu ta Najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama su ba ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu sadaukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin da Allah likita ya tsaya kuna da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai gabarin cin hanci da wato rashawa mai awu a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai ma sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba muna matukar godiya gare ku Allah ya da mana da lafiya da zaman lafiya a kasar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi ma rabaran sabo ya ce haƙuri da juna da kuma kawo ƙarshen ɓangaranci sun waje ba matsawar ana son a ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. A aiwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri bari mu dubi rikicin biyafara idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin ƙasar Najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa a kan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa ɗin shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abin da Buhari yake ni ina goyon bayan sa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya ba shi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan zaka iska abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi sulemanu da ya ba annabi sulemanu shugabanci shi kuma annabi sulemanu ya roƙa ba kuma abin da allah bai bashi ba To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai da rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman sahabu Aliyu wanda ya taimaka min na gabatar da wannan shirin sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu. da mu na wannan daren baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku daga nan washington dc a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin